kada zo wasu basu su da shi to amma dai dama littafin biyu ne mun yi tunanin mu yi wannan sai kuma mu yi wannan a matsayin wannan ne na farko to yanzu sai mu yi ɗayan insha Allah za mu yi ɗayan zuwa ranar mun karasa wannan da muna sa ran insha Allah ba zai dauki lokaci ba so muke dai cikin kwana tara nan ko goma ya zama da mun gama waɗannan guda biyu insha Allah ta'ala so ba su da wani abun nan kuma abu ne dai kawai amin babu tazkira kawai a tunatar da mutane kawai saboda wasu abubuwan da an ji su ma an san su wannan sai mu yi wannan arba wata wannan thamaniya wa arba'un wato masala abin nan fa'ida kenan ko na biyun kenan wannan shine na biyun na wato fa'idoji 48 waɗanda ake samu fi qiyamil laili wa salati tarawih tunda duka zamu mu yi su insha Allah azumi muna fuskantar waɗannan akwai qiyamul laili akwai salatu tarawe na wannan babban shehun malami hafizahullah shine muhammad salihul munajji littafin yana da gayatu a hamiya saboda aka za mu karanta su insha Allah duka biyun guda uku ne ma littattafa amma dai muka samu waɗannan biyun watakila sun toshe mana makafofin waɗannan fa'idojin domin muka ji daɗi mu karanta littafin da ya jero abu ya ce amfani na ɗaya amfani na biyu fa'ida ta biyu fa'ida ta uku to shi yasa muka zaɓi waɗannan guda biyu muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya fahimtar da mu abin da ke ciki kuma ya ba mu ikon aiki da abin da za mu gani ciki shine nan wannan wato arba wa thamanun abin nan kenan ah, thamaniya wa arba'un ko na wancan na biyun na biyun wannan eh wannan za a fara saboda wannan babu shi da yawa sai an karo baka samu ba kawo mai lada ya kawo kana da shi ma eh to gaskiya to wannan shi za mu fara yi kun gan shi nan wannan dan borno ina naka yawa jiya ma ai na ganka amma ban kira ka ba na mance eh, na ta aka tafi yanzu ga naka ne yanzu zaka ji fa'idoji har 48 kai ne kai ne mu kace malali suka ce mi eh a to ai kai आज wai बचा बुद्ध के ba ta abin da kake ce a dan barno eh to ga gani saboda haka yanzu za mu yi maganan mas'aloli waɗanda suke har arba'in ko fa'ida guda arba'in da takwas fi ƙiyamin laili wa salatin tarawih wajen sallan ƙiyamun layl da kuma sallan asham tarawih asali akan ce mata tarawih ne aka ce saboda yawan yanda ake yin sallan da tsawo tun aka yi kamar raka hudu sai a zauna dole a huta a sha ruwa abin nan ma su dan suna yin daga alamtar kai ba su kan gaba ɗaya daga alamtar kai ba zuwa nasi ina ne za a huta <laughs> daga kai biyu ehe da raba bi daga alamtar kaifar ya yi tafiya e, to ya zugo yada mun kuma sun zo sura su ce buda hamatan allahu akwar lamar haka suke yi zallar su kawai na liman ya zo ce buda hamatan a ce yau allahu akwar kawai da wani ce ya samu ce allahu akwar a ta cikin zaure ina a yi sallar da ajin ba tarawih aka yi ba wannan kawai an dai sallar nafila Allah karba ba dai tarawai asalin ta saboda tsawon da ake yi ana dadewa ana ta yin sallar to sai a ce yanzu sai a dan huta ba sallar cin abinci mace mutum ya ci abinci ya koshe ya ce to bari ya je a shafɗin saboda abinci ya zazzage ina ba shi <laughs> alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah amma ba malam ya fa hadhihi fawa'id wannan fa'idoji ne a gabanmu sannan wa satun majamu'a sannan zababbin abubuwa ne waɗanda aka tattaro mana an zaɓo abubuwa ne muhimmai a cikin wannan karatun da zamu gani fi qiyamil laili wa salati tarawih a cikin tsayuwar dare sannan kuma da sallan asham wannan sallah da ake yi ta Ramadan nas'alullaha an yanfa biha muna roƙon Allah ya amfanar da mu wannan littafi da za mu karanta wa an yajziya khairan kulla man sharaka wa aana fi idadihi wa fi idadiha wa nashriha ko muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya saka da alkhairi ga duk wanda ya haɗaka aka taimaka wannan littafi yau yaɗu ya shiga hannun mutane aka buga aka yaɗa shi hannun mutane malam ya gama addu'a ya ce Allah ya saka mu wanda biye haka da alkhairi haka muna fatan muna cikin wanda za su samu wannan alkhairi don tsarkin sunayensa nan ba ta ɗaya kai tsaye kawai ake so a tafi cikin littafin ya ce ƙiyamun lai tsayuwar dare wa huwal ƙiyamu lissalati fil laili shine mutum ya tashi ya sallah idan dare ya dare ya fara kenan sawa'un kana da naumin aula in an ce ƙiyamun laili kai gaskiya malam Allah ka ba mu ikon mu fahimci irin abubuwan nan dan mu rika samun muna amfana da abubuwan tsarin musulunci wato musulunci ya bude ya kofofi ga duk mutumin da yake da rabon alkhairi bari ku gani ƙiyamun lailin nan za ku gani an yi magana cewa daga lokacin da rana fa ta fadi duk sallar da kai sunanta qiyamul lail amma tahajjuci shine za a ce to sai in kayi bacci ka farka amma duk sallar da za ka yi daga lokacin da rana ta fadi to ta sama ita cikin iyamun laili wannan ba alkhairi ba ne amma za ku ga wani shi ya sallar magariba a ce mashi ya yi raka'a biyu rak bayan sallar magariba nan ba zai yi ba in an yi sallar isha'i ya yi raka'a biyu kawai bayan sallar isha'i idan ya samu alkhairi nan ba zai yi ba da an yi sallar magariba sai ka ga rabin masallaci sun fita da an yi sallar isha'i sai ka ga rabin masallaci sun yi tafiyarsu mata a cikin gida ba sa jiran kowa ba wani wanda amma su ma su yi sallan nan raka biyu to amma samu sun yi farilla musamman yan mata su kan ba su ma sallah sai wanda Allah ya zaba wallahi mafi yawancin yan mata ba sa sallah haka nan samari mafi yawancin su ba su sallah na ga muku kwanaki na irin wannan maganan wani ɗalibi daga Kano ya kira ni ya ce wannan abun a aikace ne wani yaro wasu matasa sun zo kofar shagon shi sai ɗaya ya ce ma ɗaya da Allah su yi sauri su tafi kaga ko sallar magariba ba su yi ba har lokacin abu nan yayi ya ce shi fa sallah yanzu ba ta cikin tsarin shi ya ce wace sallah yake mai magana shi sallah ba ta cikin tsarin shi sannan abin da ya ba shi mamaki ya gane abin wasu kuma suna zazzaune a lokacin wai da ya wuce sai wani ya ce kai gaskiya gayan nan ya burge shi da ya faɗi gaskiya cewa sallah ba ta cikin tsarin shi wannan abin ya burge shi to me kuke tunani kenan ba sa sallah da yawa ba sa sallah gani suke sallan nan ɓata lokaci ce gani suke sallan nan wata ba ce aka ba mutum su ma masu yin sallan wasu suna yin ta ne dan kada a ce ba sa yi tunda mutum zai shiga sallan ba natsuwa rabi da rabi yana waya yana komi wayan na bugawa hankalin shi na wurin waya komi yana tunani jikin shi ne kawai a cikin masallaci amma sallan wannan zuciyar shi tana waje kwanaki wani malami hafizahullahu yake cewa wallahi da yawa mutane idan suna sallah wani zai zauna a cikin masallaci ne amma zai fita daga masallacin ya sa takalmin shi ya tafi har gida har wani gari ma zaya ya je ya dawo sannan ya ba fita yake manawi nan Borno ana sallan sai ya fita daga zuciyar shi ya sa takalman shi ya tafi gidan shi dan zai je gida ya ta neman wani abu da ajiyar da ya a gida da wani abu da ya boye duk yana sallan ya tuno wani kuma ya wuce ya tafi ma har wani gari ya yo yawo wata duniya yayo yawo inda ya taba zo ya yo yawo ya tuttuno da wasu mutane su gaggaisa su yi maganganu sannan tuntunin aka ce Allahu akbar ya tuna a sha masallaci fa muke ya riga jikin ne kawai a masallaci na ya fi yawa mako Allah allah fi wallahi ka gani yace duka mu haka ne kuma wallahi malam sai dai wanda Allah ya so dan Borno ya ce dukkan mu ma nan haka muke wallahi sai dai wanda Allah ya so ana kabbata sallan na wani lokaci mutum zai fita daga masallacin jikin shi ne kawai ya fita ya sa takalman shi ya tafi tinkin tinkin ya koma gida ya je ta sake saken shi a gida ya kulla da abin da zai ci da abin da zai sha ya gama nan da muka yi magana alkhushu fi sala ta kai duk abin da zai dauke ka daga sallan nan kai ma yi shi kafin sallah shi yasa aka ce in an kawo abinci ma gabanka kuma kana jin yunwa kana da sha'awa abincin kakka fara yin sallan ci abincin tukuna sai kuma wasu gabayen su kuma sai suka ce ci na gaba da sallama suka je suka fassara abin suka ce ai ma ana nufin ci ma na gaba da sallama gaba daya fita ma kenan ai saboda girmanta ne ake son duk wani abu da bai kai ta ba a yi shi ba girma ya fita ba mahimmancin ta yake sa duk abin da zai dauki hankali a gare ta a lalata ta to a gabatar da shi don kada a rena ta yau ce ci na gaba da sallah ba haka ake nufi ba na eh eh kana amma dai kana ta tafiya malamakar eh kai ta kokari kai ta kokari ita sallan wata ke taimakon wata idan mutum yana ta yi yana ta kokari to sai ta rika ƙara daraja tana ƙara daraja tana ƙara daraja har a kai inda lokacin da mutum insha Allah za ka ga ya rabu da wannan abu dagiya mutum zai ta yi ta ƙara daddagewa yana kora abu in ya zo ya kore in ya zo ya kore ya dage dai a in ya zo ya dage kaga wannan idan ta yi kyau sosai ta rage daraja ta wannan wannan yayayen to ta biyu mai biyo mata kuma sai ta ƙara ma wata ƙarfi da haka ake har mutum Allah ya taimaka ya shiga cikin waɗancan ba rana ɗaya ba ne abun amma gaskiya ka kama gane abin sosai wallahi malam haka yawanci sallar nan take mutum kawai fita wajen masallacin kawai tafi yawon shi shi sa wani bawa Allah ya ce ko da wannan kabbarorin da aka yawaitawa a ciki a ce mai takabbaran nan duk taimakon a tuna mana ne ka tashi ka ce Allahu akbar kabbara wannan wannan an ce wannan takbiratul ihram fa haka ce ka haramta ma kanka komi yanzu ka ce komi yanzu Allah shine mafi girma za ka tsaya gaban Allah ne yanzu ba ruwanka da kowa ana nan ana nan kana karatu kana karatu malam shaidan sai ya ja ka daga masallacin nan ka fitar da zuciyarka ka tafi gida ka tafi ne wani yana cikin masallacin yana kallon bangon ko yana kallon hoton wani ko yana kallon rubutun jikin wani ko yana kallon yadin wani ko yana kallon hular wani ko kuma ma ya saba da wani kawai sai ya fara neman shi ta ko dai wani nana a masallacin nan ko ya yi tafiya bari ya diba ya gani halin nana wane na nan ya nemo abokin shi a ciki ko ya nemo wanda yake so ya gani da ana cikin sallah a sai aka ce Allahu akbar an yi ruku to an tuna ma dawo ka tafi yawo da dawo aka ce sami Allahu liman hamida ka tafi yawo nan ma kafin na sai aka Allahu akbar Allah dai fa ne mafi girma gaban shi fa kake ha a wani wani aka ce idan ka tafi yawo da zuciyarka ko da idon ka tafi can ka tafi can sai ya ce haba bawa na kana gabana kuma kake kallon wani abu kake tunanin wani abu in ka dawo sai ya dawo ya ci gaba da kallon ka in ka ƙara ya ƙara ci haba bawa na kana gabana kake tunanin wani wuri kana yawo da hankalinka zuwa wani wuri in ka dawo sai ya dawo in ka ƙara na uku ya ce kai bawa na na kyale ka yanzu je ka dai inda ya fi wannan inda kake son nan je ka can to da sai ɗauke kai daga ganin mutum sau da wannan dai shi ne sau da in an ce ƙiyamun laili ta kunu imma ba da naumin aula ko bacci bayan ka tashi wannan in kai sallah raka biyu ta bayan isha'i ko abin nan wata hajjud amma wanda ake ce ma at-tahajjud shine as-salatu fil layl ba'da an sallan da mutum zai yi da daddare bayan ya riga ya bacci idan ka kwanta bacci sai ka farka sai kai ko koda raka'a biyu ne sunan shi ta tahajjud wannan saboda sai da kai bacci kai amma in qiyamul laili ne ko kayi bacci ko baka yi bacci ba sai kai raka'a biyu kafin ka kwanta kayi qiyamul laili sunanta daidai bayan magariba ta yi idan namal billaili shine hajada yuqalu hajada akan ce hajadar rajul hajadar rajul idan nama billail idan ya kwanta da daddare wa hajada idan salla billail akan ce hajada idan yayi kuma sallah da daddare sai a ce hajada bayan ya tashi wal mutahajjid in an ce mutahajjid shine alqaimu ila salati minan nau? wanda ya tashi ya sallah daga bacci ya yi bacci sai farka ya je ya bacci wannan in kana nema aka ce unzur lisan al-arab libn al-manzur ka nemi lisan al-arab ibn al-manzur na juz'i na uku shi shafi na 442 wal majmu'u lil nawawi sannan majmu'u na imam an-nawawi shi kuma juz'i na hudu shafi na 43 fassarar wannan domin a gaya ma asalin abu ya fito nan ba ta biyu qiyamul layli sunnatun mu'akkadatun thabitatun bil kitabi was sunnati wa ijma'ul umma wato wannan yin qiyamul layli mutum yayi sallah da daddare sunnatun mu'akkadatun sunna ce mai ƙarfi thabitatun wadda ta tabbata bil kitabi sunna da alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ijma'ul ummati da kuma ijma'in al'umma gaba daya wannan ijma'il umma malamai duka sun yi jima'i akan wannan sallah da daddare sunna ce mai karfi qala Allah ta'ala fi sifati ibada fi sifati ibadir rahman Allah tabaraka ta'ala ya faɗi a lokacin da yake sifanta mana bayan mai rahma yace wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama su bayan mai rahma su ne waɗanda suke kwana suna masu sujada suna masu tsayuwa li rabbihim da dan ubangijinsu tabaraka ta'ala wasu malamai sun ce an gabatar da sujada saboda ita ce mafi mahimmanci a sallah don lokacin da mutum ya yi sujada ya fi kusa da Allah ta wa ta'ala sai aka gabatar da sujadan wa qiyaman tunda ai ba sujada za a fara yi sannan ai tsayuwa ba a tsayuwa ake fara yi sannan ai sujada amma saboda mahimmancin sujada aka abun nan su an ce ta da wannan taqdimu ma wannan ko wannan taqdimu ma haqqu ta'khir yana nuna girman abun idan aka ce an gabatar da abu wato saboda abun nan ɗinsa shine na farko amma yanzu kuma aka gabatar da shi yana nuna girman abu wa asna ala ibadihi almuttaqina biqawlihi subhana sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya yabi bayinsa masu jin tsoron sa lokacin da yake cewa innal muttaqina fi jannatin wa uyun lalle wanda suka ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala suna cikin aljannoni da yawa kenan da yawa kowa na cikin nashi wa uyun sannan kuma da marmaro wanda zai riƙa kwararo masu ko ta ina ga ruwa ga zuma ga giya ga nono ko ta ina ake so akwai su akhiri na ma'atahum rabbuhum suna riko da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su domin Allah ya ba su abubuwa masu yawa hum kanu qabla dhalika muhsinin dalilin sun kasance gabanin haka suna daga cikin masu kyautatawa menene kyautatawan kaɗan daga ciki kanu qalilan min al-layli ma yahja'un sun kasance a cikin dare kwanciyar da suke ya kaɗan ce suna kwanciya kaɗan su ta sauran ibadoji wabil ashari hum yastaghfirun sannan kuma idan yamma ta yi suna istighfari suna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala za ku gani a nan ciki abin nan lokacin asuba lokacin asuba bil ashar shine lokacin asuba lokacin alfijir kafin alfijir ya fito sun tashi sun yi sallah kenan sun zauna bayan nan suna ta ambaton Allah tabaraka wa ta'ala yastaghfirun suna neman Allah ya gafarta masu wa qala ta'ala wani wurin aka ce tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala تعلم nafsun ma أخفي لهم min قرة أعين jaza'an bima كانوا يعملون su waɗannan bayan Allah na kirki tattajafa junubuhum anil mazaje jikinsu yakan kaurace ma wuraren kwanciya sukan nisanci wurin kwanciya ya da'una rabbahum suna roƙon ubangijinsu tabaraka wa ta'ala suna kira suna roƙo haufan wa tama'an suna masu tsoro suna fata suna tsoro suna fata wa mimma razaqnahum yunfiqun sannan kuma daga cikin abin da muka azurta su da shi suna ciyar da wasu shi yasa cikin wancan falalan abin nan muke magana mutum ya yi kokari ya nemi wani abu ko da guntun dabino ne musamman cikin irin waɗannan kwanakin da lokacin da za a shiga ramadan ko ɓarin dabino ne mutum ya zama ya ba wani annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallam ya yi mana magana kuma mun karanta rara wa tikraran cewa ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjaman fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru bayna yadayhi fala yara illa an-nara tilqa'a wajhihi fattaqun nara walau bi shaqqi tamra annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani mutum daga cikin kufacin ranar lahira Allah zai masa magana shi da shi babu shamaki babu wani mai tafinta ba wanda zai ma mutum fassara mutum shi da kanshi zai gane maganar nan ya duba dama gare shi ba zai ga komai ba sai abin da ya gabatar ya duba hagu gare shi ba zai ga komai ba sai abin da ya gabatar sannan ya duba gaban shi ba abin da zai gani sai wuta tana fuskantar shi don haka kowa ya kare kanshi daga shiga wuta ko daidai da tsagin dabino ne ko tsagin dabino zai zama ka taba gabatarwa don ka kare kanka daga shiga wuta ya zama kana da shi to balle kuma irin waɗannan lokutan da za a ce idan an shiga ramadan salloli waɗanda ake yi na nafila wanda asalinsu nafila ne to yanzu in kai su sai a baka lada kuma kaman kayi su na farilla shi kuma wancan duk in kai shi kuma a linka shi so saba'in a lillinka shi a lillinka ma na abin nan ba shek abubakar aljazairi yana maganan cewa idan mutum ya gabatar da wani abu a farkon ramadan ya ciyar da wasu ko ya musu sadaka ko ya ba da sadaka to za a sanya duk mala'ikun sama su taimaka mutum addu'a tun daga farkon ramadan har karshen ramadan kulli yawan mala'iku Allah kada ya san iyayawarsu to kuma za su yi taimaka mutum adda tun daga farkon ramadan har ƙarshen ramadan sannan kuma sai a sa jibrilu shi kuma daren lailatul qadari shi kuma yi mutum adda na ganin wannan kada aka faɗi wa mutum aka ce ya kashi kenan ya isa mutum ya gane ya kamata ya nemi abin da zai tanaji ya ta yi mu daina cewa babu babu kowa ya daidai abin da yake iya yi mutum kawai in ya lissafa abin da waya shi take sha kawai a shekara zai gano cewa ashe dai akwai abin kuma ya kashe kuɗi bayan yan kaɗan ba yanzu ma ana lissafi yau wata da a ce maka ko mata da za su rika cewa babu duk ƙarya ne wata in ta tashi bata da data ta duba wayan nan ta gabata data yadda ka san an cire mata uwa hanji a rana haka take ji ce yau ba lafiya me yasa ta duba wayar ta ba data to balle maza na alaikum ya bada ya ƙara in an shiga yana da su wani yanzu in ka bashi ba ya shirya ba kenan to ai wani in aka shiga ramadan din sannan aka ci a bashi sannan ya ciwo bashi kawai ka zo ka bada a sha'aban annabi haka yake a sha'aban din yayi ta badawa yayi ta badawa yayi ta badawa in kuma aka zo cikin ramadan yayi ta karawa yayi ta kara za mu iya fa kowa yayi gwargwadon abin da Allah ya hore mashi annabi sallallahu alaihi wasallam yadul a'la khairun min yadis sufla hannu na sama mai badawa shi ya fi alkhairi akan hannu na ƙasa mai karɓa to ko mutum karɓo waye ba sai ƙoƙari ya san wani ba mutum ya samo ma wani ya bashi sai shi ma ya san wani wannan abun ba ƙarami abu ba ne ko rabin dabino ne mutum ya samu guda ɗaya in ya san bai gabatar da wani abu ba to ya tsaga dabino na ya ci rabi ya ba wani rabi ai wannan za a iya in ko mutum yau aka kai ga har ya kasa samun dabino guda ɗaya bai iya sayan dabino kwallo guda ɗaya guda ɗayan nan da zai raba ya ba wani ya kamata mu gane shi mu mai ta shajara ma mu taimake shi ya kusa mutuwa da talauci ya kusa mutuwa da masifa wannan barin dabino guda ɗaya da mutum zai iya samu ya raba shi da wani ya ba wani rabi har mutum ya kasa yin wannan har a fara azumi a gama to kada wanda ya bari yana da wannan masifan ya bari a fara azumi bai zo muka taimake shi ba mu kira yan uwa mu ce wannan ya kusa mutuwa dan uwanmu ne a taimake shi yadda zai samu dabino daya an gane in dai hatin daga farkon azumi har zai kare mutum bai samu kwallon kwayar dabino kwallo ɗayan nan mutum bai samu ba to gaskiya wannan ya cancanci mu taimake shi yana tare da mu bai kamata mu bar shi ya mutu ba yunwa ta kashe shi ya kamata a taimake shi ya samu kwallon dabinon nan guda ɗaya kawai a ba shi ma kwano lokal ɗaya kawai saboda ya je ya ci shi da iyalin shi ya ba da guda ɗaya kuma a ciki Mhm. in akwai shi kada ya ɓoye kada a gaya ma ga ofisa nan ma zuwa gaya mai da rais in dai mutum har ya ga azumi zai kare ya kasa samun ko kwallon dabino guda daya ya kamata a taimake shi ko dan borno ne ya to dan borno ne ƙauye can to ai ƙauye can a birni babu to ka gani ƙauye can ma wancan ya rasa kwallon dabino daya har a gama azumi ba yana da rumbu mhm. ka ka ji to ka gani ma an samu wani ya ce inda ya zo ya faɗa ma shi zai sai mashi ai maganar gaskiya ce don wani yanzu sai an gama azumin sai ce shi azumin ya fara shi bai samu komi da zai bada ba makarecin banza makarecin wofi riya ne tun da azumin ya fara bai ci komi ba ko fiyo wata rena irin waɗannan abubuwan ne muke yi wallahi mutum ba zai gane su ba sai radda je lahira a ce ɓarin dabino annabi ya yi ma duk abin da za a gaya ma ka duba can wurin da abu zarrin ya dinga mai tambayoyi to in mutum bai da kaza fa to in mutum bai da kaza aka je ƙarshe kai ƙarshe dai ce wai so kake sai ka kulle duk ƙofar da wani zai samu wani abu ne na'am na ko eh. eh eh to kaji sai da ya tare kuma kai ƙarshe abu zarin ya ce to dai abu zarin tun da dai ƙarasa komi duk kowane ka ce babu to ka tsare sharrinka daga kakkaima mutanen sharri to tun da dai har an ce ko ka taimaki wawa ma wanda bai iya sana'a ba ce to shi bai iya sana'a ba shi ma ba bai iya komi ba ce wai sai ka kulle dukkan kofa to an jije ka to ka kare mutane daga sharrinka to ba abin da zaka yi masu kwata-kwata na'am wa alaikum salam eh Eh. wallahi malam rashin hadda hadda hadda son banza da rashin mutane ba su gane ba mutane wani lokaci ma to wasu ba an nuna masu cin sadaka ya fi albarka ba ne to da ka ta cin sadaka su je su ga aka kana da hali kuma duk karatun na a manta shi ka duba fa mutanen suffa fa sahabbai ne waɗanda ana ganin kawai 'yan aljanna ne a ba a wani tantama wani ya mutu a cikin suffan nan sabai suka yi ta murna cewa wani aljanna ta tabbata annabi ya ce kalla ya ce ina na gan shi a wuta tana gasa shi ya ce saboda yana da dirhami biyu a yasa can ƙarƙashin akwatinsa kuma yana zuwa masallaci ana kokowa da shi wajen abin da aka kawo ma wanda ba su da komi shi ya ja ɓoye dirhami biyun shi yana ana kokowan cikin masallaci da abin da aka kama wanda su ba su da komi laifin shi da sai ya fito da dirhamin shi biyun nan ko bai ba kowa ba shi ya rika ci ya daina an san wanda ake kokowa da shi yana ban ma mutane nasu saboda wani zai zo ƙarshen ta ai kokowan kawai zuba aljihu ya ƙara damtsa ya zuba aljihu wani ya zo ya ɗiba ma ya zuba a rigar shi kamar yadda ake gidan ɗaurin aure wani ya daga riga ya zuba ya ta zuba goro kana da shi to ka ban ma waɗanda ba su da shi wannan shine tarbiyya islamiyya amma haɗama mutum ya zo kawai fiyo wata sai ya zo ya rida a masallaci ya kwasa ya tafi da shi gidan shi bayan kuma shi a lokacin cikin aljihun shi wani yana da dubu ɗaya to ba zai je sai nashi ba shi ya kai gida ya ban ma waɗanda ba su da shi wannan ya zama sai waɗanda ba su da shi kama haka za ga mutane na yi kowa ya sa ransa cewa na sha gaya maku nan da hausa ba da yare ba idan aka je daji toron giwa ya kakkarya itace shi ma zomo ya kakkarya ciyawa duk in yamma ta sai su yi hutun gajiya kowa daidai da karfin shi yayi ba ka zuwa ko ka kwatanta doron giwa abin da ya da abin da zomo ya yi ba karfin su ɗaya ba amma kowa ya nashi to kai ma haka za ka kalla ka daina tunanin sai wasu su wasu ne za su yi ta yi kai ban kai sai an je lahira mutum ya ta kuka a gan shi nan dai To waɗannan su kuma ta tajafa junubuhum anil madaji'i jikinsu na nisanta wurin kwanciya ya da'una rabbahum khawfan wa tama'an suna kiran ubangijin suna masu tsoro suna fata wa mimma razaqnahum yunfiqun sannan kuma da abin da muka azurta su da shi suna ciyarwa waɗannan su ne ka'idojin mutumin yana so ya innal ladhina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan waɗannan yarjuna tijaratan lan tabu waɗanda suke karanta littafin Allah sannan bayan haka nan suke tsaye da sallah sannan suna ciyar da abin da Allah ya azurta su da shi a ɓoye da bayyane waɗannan su ne suke kasuwanci wanda yake babu abun nan babu waya a ciki babu wani abun nan kuma aka ce li yuwaffiyahumullahu wannan wannan dan min fadlihi ko wara na li yuwaffiyahum ujurahum ko wa yazidahum min fadlihi wannan Allah tabaraka wa ta'ala yayi ne dan ya cika masu ladarsa wa yazidahum min fadlihi ya ƙara masu kuma daga cikin falalarsa wallahu ghafurun shaku Allah tabaraka wa ta'ala mai gafara ne mai godiya ne ga bayansa wanda suka san mutunci suka yi abin da ya cancanta Allah ya hore ma abu mutum fa zai ci da safe ya ci da rana ya ci da yamma ko yau sai da muka yi maganar nan mutum zai samu waɗannan abin ya ci su uku ga sutura ga kaza mutum bai iya kirga rigar shi ko nawa ce bai iya kirga kaza bai iya kirga kaza amma wai duk da haka wai shi ba zai iya tunanin cewa ya kamata cikin wannan abin da Allah ya hore mai zai iya ballar wani abu yayi ba in baka ba da abinci in ka ɗauki rigar ka ka ba wani wani zuwa zai boye ta da ita zai fito sallah rigar da kake ganin kamar ba komai bace ce in ka ba wani ita shi ka je can inda alon Guburo ya magana ya ce sai dai kauye a jarasa wallahi a kauye in ka ja ko waɗanda silifas ba ba su da shi haka suke yawo da kafafunsu wani rigar shiga ta nan duk ta yayyage haka yake yi to in ka ɗauki rigar ka wadda kake ganin ka na a nan wurin saboda ka yi sabuwa ka tattara ta irin wannan lokacin ka auka masu wallahi wani ɓoye ta zai ra sallah ita zai sa wani ma ana ba shi dama zai ce alhamdulillah ya samu rigar sallah na to so nawa so nawa haka yake faruwa wani ko a nan ɗin ka ɗau rigar ka ka bashi za ka ga ranar zai aje ta ba za ganta ba kwana ɗaya kwana ranar juma'a kawai sai gan shi da ita kana gani inda da wanda ya fita ba ita zai sa ran juma'an ba da ka bashi wannan alaman bai ji daɗi ba har ya ware ta ya sa ta ranar juma'a kuma ranar da tafi kowace rana a wurin shi tafi kowace rana albarka kai ka faranta masa rai wannan ranar zai murna wallahi mu kiyaye Allah mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala mu rika gode ma Allah akan babbar kyautar da ya mana ka auna na ƙasa da kai ka auna ka ga abin da Allah ya ma amma malam mutane sai kowa kuka ba ka gane wanda ya samu ba ka gane wanda bai samu ba kowa kuka kuma ka riƙa kai kukan da a ce gode ka amsa Allah ya baka ka gode sai ka ɗaga hannu ka ce ƙaro man wannan ba laifi ba ne haka ma ake so kai ta cewa ya ƙaro ma wannan ba matsala amma ka riƙa ca bai baka ba ka ta kai kukan shi wurin mutane ya yi ma kaza an rufa ma asiri kana da abin da za ka ci kana da abin da za ka sha kana da abin nan ka ci so ɗaya ka ci so biyu a rana ka ci so uku ga sutura ka sa wannan ka aje wannan ka sa wannan ka aje wannan kuma sai ka tashi ka fashe da kuka ka ce bai ma ba na fa baku misalin nan yanzu misali ɗanka a ce kullum ka kawo abinci a cikin gida a ci a ƙoshi amma kuma sai ka ga kawai shi in magariba ta yi sai ya tafi wani ƙofar gida kuma ana san mai loman tuwa hannu yana lashewa ya kake ji na'am kaga ka gama hada komi a cikin gida an ci abinci an koshi shi kuma ya tafi ya je gidan makwabta ana san mai abinci ana lashi har wani ya kifa mai mari ya ce gidan ku ya kara koma ya makale a san mai loma ya lasa kuma ga abinci a gidansu ya baro ya zaka ji wannan haushin to ya kake gani mu wannan mu yan adam ne ma na kasassu ya kake ganin Allah ya game mana komi sannan kuma rika kai kukan shi wani wuri idza shakauta ila ibn adam duk yayin da ka kai kuka wurin dan adam kana kai kukan Allah a wurin shi innama tashkir rahima ila alladhi la yarhamu ka kai kukan mai rahama ne wurin wanda bai da rahama to me amfanin kukan sau haka mu gode ma Allah tabaraka wa ta'ala wala in shakartum la azidannakum idan kuka gode wallahi hadda rantsuwa fa Allah ku duba mun mun cancanta sai Allah ya mana rantsuwa la in shak walla in shakartum wallahi in kuka gode la azidannakum wallahi ni kuma zan kara muku sai kuma mu ki gode ya mai ta kuka an nai mana komi an rufa mana asiri ga lafiya ga kaza ga kaza ga kaza ga mu ci da safe mu ci da rana mu ci da yamma amma kuma mu fashe da kuka mu ce bai mana ba kuma shi ya san yayi mana akwai butulcin da ya wuce wannan saboda haka wannan su da suka yi wannan fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin babu wata rai da ta san abin da aka boye ma waɗannan mutane saboda abin da wanda za su gani su ji daɗi jaza'an bima kanu ya'malun sakamakon abin da suke aikatawa suratul sajada aya ta 16 zuwa 17 wa qala amman kana amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yanzu wanda yake yana tsaye yana bauta yana ganawa da Allah tabaraka wa ta'ala a tsakiyar dare sajidan yana mai sujada wa qa'iman yana mai tsayuwa yayi tsayuwa ya zauna ya sujada wa yahdharu al-akhirah yana tsoron abun da zai faru a ƙarshen rayuwarsa in an je lahira wa yarju rahmata rabbih sannan yana fatan samun rahaman ubangijinsa tabaraka wa ta'ala yace shin wannan yanzu kul ka gaya masu hal yastawi alladhina ya'lamuna wal na la ya'lamu yanzu zai yi a daidaita waɗanda suka sani da waɗanda ba sani ba wanda suka san wannan su suka san alkhairi su tashi da zai su yi abin da zai nama ya tazakkaru ulul albab masu tunani kawai su ne wanda suke da zuciya mai kyau wanda Allah ya wanke masa zukatansu Allah tabaraka wa ta'ala ka wanke mana zukatan mu kamar mu fahimtan ikon fahimtan waɗannan abubuwa wala ayatu fi hadha kathiratu ayoyi dai a irin wannan suna da yawa wa fil hadith ya zo cikin hadisi afdalu siyam ba'da ramadan mafificin azumin da mutum zai yi bayan ramadan shahrullahil muharram shine watan nan na Allah wanda kuke cema ko muke cema al muharram duk da an yi ta magana wasu ce a shaban wasu ce muharram wasu suka ce lokuta dai kowane da irin abin da Allah baraka wata ala ya bashi wa afdalu salati ba'da al-faridati mafificiyar sallah da mutum zai yi kuma bayan farilla ita ce salatul layl ita ce sallar da mutum zai yi da daddare kuma ku ji da aka ce da daddaren nan aka sauƙaƙa wa mutum qiyamul layl na uku kenan afdalu salati mutlaqan ba'da al-farida ya ce sallar dare dai ita ce mafificin sallah da mutum zai yi mutlaƙan bayan dai sallar farilla sallar da za ka yi bayan dare ya yi ita ce mafificiyar sallah in bayan sallar farilla inda ba ulama a wurin wacce malama suka ce gaskiya sallar dare ita ce mafificiyar sallah li zahirin hadith sabit saboda zahirin hadisin da ya gabata khilafan li jumhuril ulama sabanin wasu malaman su kuma jumhur sun ce fa indahum su a wurin su qiyamul layl afdalu ba'd al faridati wa sunani har rawatib suka ce rawatib ita sallar dare ta fi wato tana da fifiko bayan farilla da rawatib saboda na rawatib din nan su ne mahimmai su sun fi karfin nafila mutlaka ba gane ba malam zani sallolin nafila mutlaƙai su ne wanda za ka yi koyaushe kake so inda lokacin ana sallar nafila rawatib su ko ana yin su ne bayan sallolin farillai ko gabani kamar misalin gabanin azahar za a yi sallah raka a hudu bayan ta a biyu bayan magariba a biyu bayan isha'i a biyu gabanin sallah asuba a biyu goma sha biyu kenan waɗannan rawatib daga farilla sai su to su sauran na filfili ba su kai su daraja ba shine abin da su suke so su bambance saboda su waɗancan mutlaƙai ne waɗannan rawatib kuma an keɓe su da sallolin farillai to sai suka ce su a waɗannan malaman sai suka ce a'a sallolin nafila kai tsaye to ba su kai darajar sallolin farilla ba da kuma sallolin rawatib da ake na farilla ya fito to amma in ba haka ba duk sauran wata nafila da zaka zo ka ƙara yi to sallar dare ta fita afdalu ai su ne suka ce suka ce fa hun kiyamun lail afdalu faridati wa sunaniha arawati kun gani wa hamalul haditha ala tatawwu mutlaq sai suka dauki hadisin suka ce a nafila wadda take mutlaq ita ce wannan ban duna sunanin rawati banda sunoni na farilla kuma suna da karfi sai yasa ba a so mai wasa da su to wani kuma shi bai ma taba yi ba a ce sallah raka hudu gabanin azahar yayi biyu bayan azahar ya yi biyu bayan magariba ya yi biyu bayan isha'i ya yi biyu gabanin sallah asuba in haɗa a goma sha biyu kenan su ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya raka a goma sha biyu a cikin yini Allah ya yi masa ginin wani gida a cikin aljanna to amma wani shi har yanzu bai samu ko gida ɗaya ba baya yi suna an magana ya ce dole ne an magana kawai fita daga masallacin to wani ma da ya zo ya farin lamma balle ya karan da nafila wa alaikum eh eh dole sai rana ya yi ta yi amma sai an kira sallar ma lokacin sallar ya cika to shine amma waɗancan da ya yi in ya shiga ya yi tahiyatul masjidi ko ya zauna ya ta karatun qur'anin shi wancan daban amma wannan wanda za a yi na rawatib sharaɗin su an kira lokacin sallar ya shiga aka kira sallah sai mutum ya yi su to shikenan su ne rawatib sannan kuma abin da ma za ka kara a kai in bai zo da wuri ba sai ya yi biyu kaga in bayan sallah sai ya hudu kenan ko kuma ma ya hudu hudu in ya samu wuri yi hudu farko ya hudu karshe nan mun karanta cikin na sababan lin najati minan na cewa duk mutumin da ya sallah a hudu gabanin azuhur ya a hudu bayan ta takwas kenan ko wannan rako'i takwas din sun zama sa kariya wajen shiga wuta in mutum bai so ya shiga wuta ya rika yin su amma mutane yan wuta ne da yawa da aka shi yasa ba rabo to in ba mutum dan wuta bane wannan menene wahalar shi in akwai rabo mutum yana da rabo cewa ba zai shiga wuta ba yanzu akwai wahala yin raka hudu kuma ba fa aka yi sai kayi wata doguwar sura ba ba ma je ma sura ba ka karanta abin da ya sauka gare ka na qur'ani raka hudu wani bai taba yi ba yayi hudu gabanin azhar yayi hudu bayan azhar wallahi wani bai taba yi ba to kuma yana so kai ya shiga wuta a ce ka karanta ƙulhuwar lahu so goma ko sallan asuba ko sallan kaza a ce in kai haka nan ka faɗi wannan so goman da ka karanta ta sun zama mutum kariya wajen shiga wuta yanzu wannan akwai wahala a ciki in ba wanda bai da rabo ba illa kawai mu gode ma Allah mu ce to wannan abu ne mai sauki ga wanda Allah ya sauƙaƙe mawa faɗe shi yadda annabi ya faɗi wa innahu la yasirun ala man yasarahu Allah abu ne mai sauki ga wanda Allah ya sauƙaƙe mawa salatin annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce mai goma da safe mai goma da yamma idan mutum ya samu yin haka yana yi ko da yaushe aka ce Allah ceton manzon Allah ya tabbata gare shi in kai so ɗari aka ce za a biya ma bukata ɗari saba'in na lahira talatin a nan duniya to inda muna da rabo ko da kullum ba kullum ba mutum zai samu ya sa wannan abin cikin lissafin sai ga yau wata rana in bai bai rika jin damuwa kamar kana so kara magana malam bakar Eh. bayan sallar sai ya shida kuma wannan karatun ya fi nafilar sau da sai karatun shi shi in an gama mutane sun tafi sai tsaya kuma shidan shi kaga ya hada goma da ashirin kenan ya hada koyina amma in har wani abu ma zai hana shi yin wannan har zai hana wannan karatun kadai in yayi in ma ba zai samu nafilan ba ko wani uzuri ya gitta masa ai wannan karatun ma da ya fi waɗannan nafilan matsayinsa ai ba karami ba wannan ya fito ko ina ne nan ba na nawa na hudu ko muke ciki na uku ko wa tatawwa'ul layli afdalu min tatawwa'in nahar sannan mutum ya rika yin nafila da daddare sun fi wanda mutum zai yi da rana bittifaqil ulama wannan duk wannan malamai sun yi ittifaqi akan wannan nafila da daddare tafi nafila da rana daraja suka ce wasu suka ce saboda hikiman abin ai lokacin da daddare ma ba mai ganin ka dama abin da ake so aiki ya kara boyuwa ya zama na tsakaninka da Allah ne wal istighfaru fil ashari afdalu ai sannan kuma min ghairihi sannan yin istighfari gab da lokacin asuba lokacin abin nan bil ashar to shi ma ya fi akan yin wani na bayan wannan so a ce asuba ta samu mutum a farke ya yi nafila kuma ya zauna yana istighfari yana addu'o'insa wannan ya fi kowane lokaci ya fito ko ba shi ne ma inda aka zo ba sai na wannan ba eh, annabi muhammad alaihi abdullu salatu wa taslim lokacin da ya je ga wannan bai ga mala'ika wannan annabi ibrahim alaihi salatu wa salam ya ce masa kai ne annabin ƙarshen nan da allah ya turo ya ce ni ne ya ce kai al'ummarka sun yi sa'a allah ya taimaki al'ummarka ka gaida su sannan ka gaya masu cewa aljannan da aka ba su manya-manyan gidaje ne to su aiko da kayan da za a yi masu dashe-dashe a ciki a daddasa masu fulawoyi kayan kaddan barno a aiko da abin da za a yi dashe-dashe a daddasa masu saboda akwai filaye ciki fankata-fankata wani wurin ba komi ma ciki katon gida gidan da aka ce in ka hau dabba burakan wannan naja'ib wannan kayan na. abun hawa wanda in yayi taka daya iyakar karshen idon shi yake taka ido yake taka kafa yake ta in yayi tsalle daga nan sai karshen idon shi zai aje kafa shekara dubu biyu talakan aljanna zai yi kafin ya kai karshen filin gidan shi daga katanga zuwa katanga zai kai wurin shekara dubu biyu wannan talaka fa kenan na aljanna to kaga gidan nan kuma aka ce yadda ginin farko yake haka ginin ƙarshe yake duk inda nan yake fes haka ce yake fes to sai annabi ibrahim shi ya ga wurin domin shi yana ma cikin wani bangare yana ta tarbiyyar yara yana ta tarbiyyar yan ƙananan yara aka ce to yanzu abin da za a yi ka ba da shawara ka gaya wa mutanen ka su turo kayan da Allah zai sa ta dalilin wannan a yi masu dashe dashe ciki suka ce me zan ce masu ya baba ya ce ka ce su rika yin tasbihi kafin lokacin asuba ya yi kafin ya sallah asuba idan suka ce subhanallahi alazim wa bihamdihi sun dasa itaciya daya suka ce subhanallahi alazim wa bihamdihi sun dasa itaciya daya duk wannan yau to yau da ni da kai guda nawa muka dasa Allah guburo ba yawa ko a kakkai ga dariya kuma yawa yadda ka ce ba yawan nan to tsaya nan mu ji takaicin ba da yawa ba kada mai dariya nan ba wurin dariya ba ne kowa ya je ya tahassur ya ga yau nawa ya dasa a cikin wancan gidan an ce duk sadda ka ce subhanallahi alazim wa bihamdihi an dasa maka nakhla an dasa ma wata itin dabino ta aljanna ciki to kullum sai mutum ya lissafa guda nawa na dasa guda nawa ka dasa guda nawa kika dasa tun da safa yanzu to shine babban abu annabi ya mai mana komi kuma abun nan yanzu da ya je gidan ummu sulaim annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gidanta ya yi sallah gidan wata rana sannan ya ƙara gaya mata ya ce mata ya ummu sulaim duk lokacin da kika yi sallar farilla to ki ce subhanallahi so goma ki ce alhamdulillahi so goma ki ce allahu akbar so goma in kika yi wannan daga nan ki roƙi Allah duk abin da kike so na duniya ko na lahira bayan nan kaga menene ma'anan an buɗe ƙofa an buɗe lokacin da za a samu biyan bukata mutane su ta fama suna cewa suna da kaza ba su samun biyan bukata hanyar da ake bi ne kun ƙi bi ina maka ga hanyar da za a bi ga hanyar da za a bi a samu ba sa musulunci annabin musulunci sallallahu alaihi wasallam bai mana mugunta ba ya bayyana mana komi ya ce duk wani abu wanda zai zama alkhairi gare ku wanda zai amfane ku a duniyanku da lahiranku na gaya muku duk wani abu da zai cuce ku wanda zai cuce ku a duniyanku da lahiranku na gaya muku bai boye mana komi ba to me muke nema kuma in ba ma mu masa salati ba muna bin abin da ya ce na hudu ya layli min asbabi dukhulil janna wa rafa'id darajati fiha qiyamul layl suna daga cikin abin da ke sabbaba mutum ya shiga aljanna kuma in ya shiga aljannan ma a daga mai daraja a ciki fa fil hadith ya zo cikin hadithi inna fil jannati la ghurafan tura zahuruha min butuniha wa zuhuru wa butunuha min zuhuriha aka ce lallai cikin aljanna akwai wasu katafaran dakuna wasu ma suka ce ghurafan din ma aljannan dai a cikin wata aljan a cikin aljannan akwai wasu aljannoni wasu manya-manyan wurare da za a shiga ana ganin waje daga ciki ana ganin ciki daga waje wani kawai ya ce mu sauƙaƙa kawai gida ne aka yi na gilas kawai gidan gilas ne na musamman wani irin gilas na can wanda aka yi wa zai samu wannan gidan aka ce liman atabal kala ga wanda ya magana mai kyau magana mai kyau ta kai ka ambaci sunan Allah ambaton Allah wani wurin za ka ga wasu sun zo mutuwa menene wasiyar da zaka yi mana babanmu ko mamanmu mutanen kirki sai ce kun lisana ka rataban min dhikrillah Kullum harshen ka ya zama danye wajen ambaton Allah ya zama kana ta ambaton Allah yanzu yanzu kana ta ambaton Allah kai ta ambato wannan kuma shi ke bada husnul khatima mutumin da yake yawan ta ambaton Allah ko da yaushe bi idhnillahi tabaraka wa ta'ala yana ambaton Allah nan zai mutu wanda ya saba ambaton aikin banza shi kuma yana ambatan banzan nan zai mutu mun ba da misalai da yawa nan mutane su zo su zo ambato a yi masu ma kalman shahada su faɗi ma su kasa faɗi su rika faɗin aikin banza saboda abin da harshen ya saba da shi kenan Allah ka tsare mu saboda haka liman atabal kalam kaji wanda ya yi magana mai daɗi ko ya faɗi tsakaninsa da Allah sannan tsakaninsa da bayin Allah ma baya ma mutane miyagun maganganu baya cutar da mutane da harshensa to ku ji na biyu ɗan barno kaji wa ta'ama ta'ama sannan ya ciyar da wani abinci ciyar da wanda yake mabukaci wajen abinci abinci yanzu dan barno idan ka ji yunwa ka wahala tun da safe baka karya ba ka je Abuja baka dawo da wuri ba in ka dawo gida ana baka abinci in ka gutsura ka sa a baki baka jin wani irin daɗi ko ta ina na ban ji ba to to to haka zaka tuno da wanda bai ci ba ka gane ashe in ka bashi ya ci daɗi yake ji a ran shi wannan jin daɗin da ya a ran shi kuma shi kuma Allah sai ya ji daɗi ka ciyar da bawan shi Ga shi nan ka gan shi nan wa dama wannan wannan wa ta'ama wa dama siyam sannan da wanda yake yawaita yin azumi ko da yaushe yana yin azumin nafila ya yi na farilla yana karawa da na nafila kamar yadda ake so a yi ta yi cikin wannan watan wa salla bil laili wa salla lillahi bil wannan sannan yayi sallah da daddare saboda Allah a yayin da mutane su ko suna bacci shi ya tashi da daddare ya san daɗin kwanciya shi ma ya tashi wa kana awwalu ma takallama bihi an-nabiy sallallahu alaihi wa lamma qadima al-madina farkon abinda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana da shi lokacin da ya zo Madina saboda muhimmancin sa yace ya ayyuhan ya ku jama'a yace afshu salama ku yaɗa sallama tsakaninku yin sallama tana da mahimmanci kun ga mun yi magana can aka ce wani da ya mutu da aka bashi iko ya magana aka ce wace nadama ce yau kake yi da ka zo makabarta ya ce da ba ma iya ansa sallama ba ma iya yi ba ma iya amsawa ya ce wannan masifa sun gano ladan yin sallama da amsa sallama ba karamin abu bace to yau an hana su ku yada sallama wa ta'imu ta'ama sannan ku ciyar da waɗanda ba su da shi abinci kaga yanzu manyan masu wadata da za su gane su fito da wannan abinci da suke su saya su raba ma bayan Allah su ci su kuma su gode ma Allah a roƙi Allah duk masifun nan sai maganin su amma masu shi sun rike sun kankame sun kankame talaka yana ta shan masifa abin zai ci ya gagara wallahi nan da zamu tafiya da wani ya bani labarin wani abu malam sai da na ƙara cewa kai na gaya mai na ce to ka san wani abu na ce gaskiya mu kara gode ma Allah godiyar da muke ma Allah ta yi kaɗan matuƙa ya ce akwai wasu fa wanda ya san su sana'an mota suke yi da amma ran nan ya je wurin wani masallaci zai sallah sai ya ga wani cikinsu ya san shi sai aka zo aka ce mai ana sayan abinci kawai sai aka ce mai wani a zuba ma ya ce a'a kada a zuba man ce kada a zuba mashi akai akai da shi ce kada a zuba mashi ne za a iya bashi kuɗin to a bashi kudin ya ɗari biyar ɗin nan yana ya ce shi yanzu ɗari biyar yake so ya ce saboda in ya ci abincin nan bai ma iyalansa adalci ba wallahi haka ya fito gida ba komi gidan nan to shi yana son in dai kudin abincin nan za a iya bashi a bashi ya aika su gida ya san yana nan in an jima kuma Allah zai kawo wanda zai ƙara saya mai abincin kuma yanzu amma shi dai bai so ya fara ci yanzu su ba su ci ba ka ji fa wannan magana motoci fa da ake sai da ya ƙara ce man wani kuma shi kuma yana da naira ɗari yana zaune a wurin abin nan ba shi ma ya zo kawai sai ya je yana ca shi fa yanzu mai kunun ne yake wai akwai wata mai kawo masa kunu ita ce zai ba naira ɗari ta abin nan ba ya ce to kuma yana tunanin ma ya sha kunun naira ɗari ya ce wallahi gidan shi haka ya baro su kuma shi yanzu abin da gare naira ɗari cikin aljihu yana ta jiran mai kunu ta zo ya ba ta naira ɗari ya abin nan kun ji biyu sannan ya ce ma akwai wani wata rana yana wani aiki a wani wuri yana gini sai kawai ya hau sama irin ya ga ginin nan sai ya ga cikin wani gida malam yadda ka san bola haka cikin gidan ne yake ya kalli wani daki sai ya ga an jera wannan jerikan wannan robobin nan da suka jarka jarka wadda suka bubburme irin tsofaffin jarkan nan su aka jera aka jera aka ɗauko wani katako aka sa gashin fida fisa da fulo ya ce kawai sai wani yake gaya mashi ya ce mai kaga wannan gidan da ka gani malam wata rana abin da za su ci ma babu wannan gadon da ka gani gado ne na wata budurwa ne budurwa ce ke da wannan gadon gado ne na kwanan wata kan jarkoki fa jarka ya ce yanzu to wani sai ya ce mashi ma to ai ma ita ta yi sa'a ma da take da ɗakin ma wasu ai 'yan matan ne kuma ba su ma da ɗaki sai dai ta zagaya can ta kwana gobe gobe ta kwana can gobe ta kwana can ko ta dawo falo ta kwana a shiga ɗaki tana nan falo tunda ta fara girma to amma kuma irin wannan wata aka zo aka auro ta kuma ta samu wuri malam daga nan zaka ji ta zo kuma tana ta tsiya ba ta kallon halin da ta baro da kuma yadda Allah ya mata misali ne kawai kowa ya rika kallon halin da yake ciki da yadda ya baro da abin da Allah ya masa da saka ne zai gode kauna yau ka ce maka magidanci ya tashi gaba daya fita cikin gidan nan ya san kowa bai karya ba ya je can ya yi tagumi cikin mutane ana ta kallon shi a zai na taɓa baku labarin wata rana wani mutum ya fito daga gida bai karya ba ya zauna wajen mai shayi to gidan shayin gidan mai ne kuma sai shi can bypass gidan mai bishara yana zaune a gidan man nan ya fito daga gidan shi ya zo zauna wurin gidan mai lokacin ana ba ma yi mai wannan gyaran ba sannan yana zaune a wajen nan yana jiran mai sha ya zai ya jira wani ya saya masa ya sai mai shayi yana zaune can sai ga wani ya shigo zai sha mai ya ƙura mai ido sai ga alamar ya rufa gane shi shi ma sai kalle shi haka kawai sai tashi ya matsa sai ce naga kaman wane ce kai ce ni ne mana Ya ce ina ka shige naga ka kusa mutuwa ya kai shi kaman abin yace naga ka kusa mutuwa mi ina me ya same ka rashin lafiya kai Ya ce ba rashin lafiya ba ce kawai rashi ne Ya ce abawa ne muna abokai ka kai irin wannan ce to yaushe rabona da kai kuma ma ya za a yi ma in ganka yanzu da Allah ya kaddara ai arziki kawai ni ni ma ina ta kallo na ma gani kai ne ma ko ba yace ni tunda na shigo na gane ka yace habawa ne wannan eh, kamar kai rashin yace wallahi talauci yace yanzu nan nan daga ganin nan zaune ma gidana ma haka na fito jira nike wani Allah ya kawo ne sai man shayi sai gashi ka zo yace ka gama shan shayi yau shayi ma baka yi shan shayi yace yau yace yace zo shigo mota ya ce ina ne gidanka ya ce yana nan baya malam ya tafi gidan ya ce abuja zan wuce da kai yanzu ai ba zan baka nan ka mutu <laughs> ya ce wallahi baka baka nan wurin ba mu kyauta ma ba kuma ka baka da mutuwa za ka yi wallahi mutuwa za ka yi wannan ka kusa mutuwa lafiyar kalau amma kake haka shi lafiyar shi lau babu ne kawai bai da kokwabo shi nan da na fito gida gidan ma haka na baro su nan ma da na zo ban da kokwabo jira nake kawai Allah ya taimake ni wani ya sai man shayi kawai in karya ni tunda gidan ma haka na baro su ya to insha Allah an gama mu tafi gidan suka je gidan kawai ya sallama ya ce ya ku fito ya ce mai gidan ku abokina ne amma zan tafi da shi Abuja ya ce ya za a ka tafi da ni Abuja ba komi ya ce wanda irin ba komi ya ɗauko dauri him ya ce ku ta kashewa har ya dawo duk abin da kuke bukata ku saya har ya dawo ni na tafi da shi Abuja za mu bashi ya mutu ba kaga mallan sani da ya kai shi Abuja ya kai shi wurin wani abokin nasu ya ce ga wanan nan na tsinto ma shi a gidan mai ya kusa mutuwa wallahi ya zo shan shayi ne ma ba wanda zai sai mai shi ya ce inna lillahi ya ce ka ce Allah ya sauƙaƙe ya ce a ji a kawo abinci tukunna ya fara ci tun da bai sha shayin mu ma aka wuto a fara sami abinci aka kawo abinci ya ci ya ci ya ci wallahi yana cikin cin abincin nan suka yi shahara to yanzu me kake ganin za mu yi mawa ne dan murmuje ya ce kai kasa ne ya ce bari a bashi fili kawai a nemo masu saye kuma su saya nan za a tsaya sadda ya dawo gida a miloniya ya dawo malaminu da aka bashi wuri aka kaftan mai kawai wuri daya aka bashi aka nemo masu saye kuma suka zuba mai kaya aka ce ka kai ta cin abinci kana koshi kuma in an gama ka dawo yanzu malam sani wannan in ba ya sa ba sai ya wuce abinda zai mai ma ba zai ba Allah ba in ba ya sa ba ba ga kwanaki ba kun ga wani da aka nuno shi zai auren ɗaya shi an rasa yadda za a yi da aka zo aka gaya ma wata baiwa Allah ta zo ta ce gaskiya su taimaka aka ba shi dubu ko dubu ɗari uku ce sai ya sume kawai kaga da masu judu shukurin ya yi to bai ma san su haba da kawai ya ji kuɗi sai ya wuntsile kawai ya suma na haka muna kira wanda Allah ya wadata su kowa da abin da Allah ya hore mai kowa ya iya abin da zai iya ya taimaki bayin Allah ku duba in an je aikin makka malam mutane su dinga fito da abinsu suna ciyar da bayan Allah sai su ce suna ciyar da bakin Allah ne wannan bakin sun zo bauta Allah ne shi yasa suke ciyar da su yanzu bayan Allah suna shirin yin aikin watan wannan babban wata mai alfarma watan Ramadan na haka kowa ya fitar da abin da yake iya yi ya taimaki bayan Allah in kai dan kasuwa ne ka ji tsoron Allah ta tabaraka wa ta'ala ba wata bane na tsangwama ma mutane ba wata bane na tsananta wa mutane duk da wannan magana in mun faɗe ta yadda ka san mun hura whistle haka mutane ke daukar ta ba sa daukar ta za a zo mutane abu gashi ana sai da shi kaza saboda dalilin azumi su kakkara kuɗin su kakkara kuɗin kuma a tambayi masu asalin yin abin su ce su ba su kara ko kwabo ba so da aka kowa ya tunani a wasu kasashen dai mun san su su kam in ramadan ya zo allah yana taɓa zukatansu domin rage kudin kaya ma suke su ba masu saidawa yadda ake saida ba in abu ana saida shi naira 100 sai su saida shi naira sittin su rage naira arba'in su ce su ma abin da za su iya ba da gudunmawa su in ramadan ya zo kenan akwai ma wanda ma ba wata shekara ma su juyawa su kai ana saida 100 maimakon su saida sittin su an sha arba'in sai suka fara saida arba'in suna suna barin sa suna saida arba'in su rage sittin suka ce har ramadan ya kare kuma haka za su yi ta yi su ma don samu dama saɓanin mu namu mutanen mugaye ne ma'anar kalma kowa ya iya mugunta saboda haka muna kira ga wanda Allah ya taimake su wanda suke da wadata su taimaki bayin Allah kowa ya duba kusa da shi ya taimaki wanda yake ganin ya ɗara shi ko da da kaɗan ne taimake su su ji daɗi su ma su gode ma Allah su ji daɗin bauta Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka wannan ne shine wannan wa sallu bil laili ta nasu niyam janna ta bi salam annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kuka yi haka kuka yada sallama kuka ciyar da abinci kuka yi sallah da daddare a yayin da mutane na bacci za ku shiga aljanna Allah tabaraka wa ta'ala da aminci kinan za ku kubuta da duk wata matsala da za ta tare na biyar qiyamul laili min al lati tun ji a yamin azabin nar sallan dare suna daga cikin sababin da zai kare mutum daga shiga wuta wa fi qissati ru'ya abdullah bin umar a cikin kissan mafarkin abdullahi dan umar da ya radiyallahu anhuma annahu ra'a malakaini akhadahu wa dhahaba bihi ila an yayi mafarki ya ga mala'iku guda biyu sun zo sun kama shi sun tafi da shi zuwa wuta ai ja'ala yaqulu a'udhu billahi minan nar yako dinga cewa ina roƙon Allah ya kare ni daga wuta yaqulu sai ya ce na malakun akhar sai muka haɗu da wani mala'ika a hanya ana jana faqala li lam tura yace kada ka ji tsoro kakka firgita faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan umar da ya wannan mafarki hankalin shi ya tashi sai ya tashi ya tafi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya gaya wa yar uwarsa Hafsa labarin wannan mafarki cewa hankalin shi ya tashi sai ita kuma ta je ta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Bada an kusat ai alaihi bayan an bashi wannan labarin mafarki sai yace ce ni'mar rajulu abdullah ya ce ma dalla da mutum abdullahi lauka na yi salli min al inda yana sallah ta dare da komi matsala babu ma dalla da abdullahi dan umar da yana sallar dare mutumin kirki ne amma matsalar shi rashin sallar dare kana ibnu umar ba'du la yanamu min al illa qalilan daga wannan lokaci abdullahi dan umar ya koma baya bacci da daddare sai dan kadan yana tashi sallah da daddare kun ga muhimmancin ko to balle a ramadan lam tura ay la rawa alayka wala darar babu firgici babu tsoro babu cutuwa kakka damu an baka an yirgita ka ne dan kai sallah qala al ulama fi fawaid hadha al hadith malamai sun ce a fa'idan wannan hadithin yace fihi fadilatu qiyamil layl ana nuna falalan mutum yayi sallah da daddare wa annahu yunajji minan nar sannan yana tseratar da mutum daga shiga wuta wa qila lahu la rawa aka ce mashi babu wani tsoro li salahihi saboda mutumin kirki ne wa ha huwa alaihi wa ma huwa alaihi min alkhair da abin da yake kai na alkhairi ghaira annahu lam yakun yaqumu min al-layl kawai matsalar shi illan nan baya tashi da daddare Ilaukana zalika dhalika lama urida ala an-nari wala ra'a domin inda ba dan wannan ba da ba a gitta shi ma wajen wuta ba da bai ganta ba to kaga yanzu nan aka ce maka rika kiyamul laili ka ce ma mutum wajibi ne ai kaga kai baka tunanin ma wannan ba shi wannan wajibi ne amma ba yana sallafa kana an tuhume shi akan sallafa rilla an tuhume shi akan rashin kirki an ce shi mutumin kirki ne dan matsalan da aka samu baya kiyamul layl naka mutum ya rika yi ko da raka biyu ne thumma innahu lamma hasala li abdullahi min tilka ru'ya yaqinu mushahadatin nar wal i'tirazu minha lokacin da Abdullahi dan Umar ya ga wannan mafarki wanda yake gashi nan ko shakka babu ya ga abu a fili na cewa ya ga wuta sannan kuma aka kare shi daga shiga wutan bai shiga ba saboda haka daga nan lam yatruk qiyamal layli ba da zalika daga ran nan bai ƙara bari qiyamul layl ba kullun sai yayi ya fito ko wa min fawaid hadha al hadith wa min daga cikin fa'idojin wannan hadisin da muka karanta anna manyan yusalli billai duk wanda ke sallah da daddare yusufu bi kaunihi ni'mar rajul za a sifanta shi da cewa mahadalla da mutumin kirki ashe in ka sallar dare sai na faɗi ɗayan ala guburo wanda duk ke sallah da daddare shine za a ce mahadalla da wannan mutum wadda dukke sallah da daddare ita ce za a ce madalla da wannan mata wadda ba ta yi kuma arifahu man arifahu wannan sai a ce kawai wannan eh, wannan wannan mai hankali ya mayyaze eh al'aƙilu yi yumayyiz na'am to kamata a taimake su bari ka ji kai dai za ka taimake su ai in ba sa yi an gano suna da rauni gashi nan zamu faɗi na shida qiyamul layli huwa da'bu salihin qiyamul layli wannan duka salihan bayin Allah tun daga lokaci tun daga farko har ƙarshe duk bayin Allah jigajigai to yin sallah da daddare ɗabi'a su ce al'ada su ce wadaidanu ibadillahi almu'mini sannan bayan haka nan wannan shine hali da ɗabi'a na bayin Allah mu'minai wa shi'arul muttaqin kuma shi ne take ko shi ne sanin abin da aka sani ga duk masu jin tsoron Allah wa madrasatul rabbaniyin ita ce makarantar bayan Allah waɗanda suka koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wa jannatul mu'minina fi duniya kuma ita ce aljannan mu'mine ma nan duniya wanda suka saba da sallar dare to radda ba su yi ba ranar ne za su ji damuwa faqad athna Allahu ala ibadihi almuttaqina biqawlihi Allah tabaraka wa ta'ala ya yabi bayinsa muminai ko masu takawa da ya ce kanu qalilan min al-layli ma yahjaun su waɗannan bayin Allah sun kasance da daddare kaɗan suke kwanciya suna barin wurin kwanciyar su ɗan kaɗan suke kwanciya wa bil ashari hum yastaghfirun haka nan lokacin sallah asuba kafin alfijir ya fito to suna istighfari suna neman gafara Allah gafarta masu manya-manyan istighfarin nan da aka faɗi أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه تنا ta وقال تتجافى جنوبهم عن wato jikinsu yakan nisanci wuraren kwanciya ya da'una rabbahum suna kiran ubangijinsu tabaraka wa ta'ala khawfan wa suna masu tsoro suna masu fata wa mimma razaqnahum yunfiqun sannan kuma daga cikin abin da muka azurta su da shi suna ciyarwa wala alamu nafsun ma ukhfiya lahum min a bi jaza'an bima ya ya'malu babu wata rai da ta san abin da Allah ta tabaraka wata ala ya boye masu na lada wanda kuma za su gani ransu yayi haɗi ranar lahira su ga abun farin ciki da murna wannan sakamakon abin da suke aikatawa wa qala wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa sannan a wani wurin da yake ambaton bayan Allah na masu mai rahama aka ce su ne waɗanda suke kwana suna sujada suna tsayuwa saboda Allah tabaraka wa ta'ala al-furqan wa ruya fil hadith an ruwaito cikin hadisi alaikum bi qiyamil layl ina yi maku umarni da yawan qiyamul layl ku yawaita qiyamul layl fa innahu da'abu salihin qablakum shine ɗabi'an al'ada ko al'amarin mutanen da suka wuce gabanin ku mutanen kirki wa huwa qurbatul lakum ila rabbikum kuma kusanci ne gare ku zuwa ga ubangijinku tabaraka wa ta'ala naka in mutum yana neman ya kusanci Allah tabaraka wa ta'ala ko yana neman yayi halin mutanen kirki na gabanin mu da kuma neman kusanta zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala to mutum ya rika yin sallah da daddare wa mukaffaratil lisayyi'at sannan kuma waɗannan abubuwan sallan daren nan tana kankare miyagun ayyuka duk wani laifuffuka wa manhatun anil ithmi kuma tana kare mutum daga sabo dan mutum yana sabo ya rasa yadda zai yi ya bar saban nan ya rika yin sallah da daddare ka gani ya rika roƙon Allah ya shiga wannan da'abu salihin ya rika yin wannan ɗabi'a ta mutanen kirki ya samu kusanta zuwa ga Allah za a kankare mai zunubai za a hana shi yin sababi to akwai hanyar yanzu wannan ko shi kaɗai mutum ya gane ya rike wannan ba ya kubuta ba daga ya samu abun nan ba abu salihin shine adatuhum wa sha'nuhum shine al'adarsu da al'amarinsu na takwas qiyamul layl ay bakwai qiyamul layl wa itharuhu 'ala an-nawm wa at-taladdudh bil firash min asbabi mahabbati llahi lil 'abdi wa ta'zimi sani'i kuji qiyamul layl tsayuwa da daddare wa itharuhu 'ala an-nawm da fifita tsayuwan akan bacci wata bil firashi da jin daɗin shimfiɗan nan da mutum yake yi sai ya fifita ya fifita tsayuwa akan yayi bacci ya fifita tsayuwa akan jin daɗin shimfiɗa min asbabi mahabbatin lil abdi yana daga cikin abin da zai sa Allah ya so mutum idan dai da daddare zaka fifita tsayuwa kan baccinka ka fifita tsayuwa kan shimfiɗan nan taka mai bacci ko kai ango ne <laughs> ka ka fito daga shi nan ka fito daga sabon shi fudan nan kakka bari amarya da ta rude ka kai ta bacci ba sallah a kawai kyale ta zo ka ce a yanzu zo ake a nema mana inda za mu samu daɗi na tabbas wannan ba tabbas mhm. min mahab wannan zai sa Allah ya so mutum to na wani lokaci ba ta ba da mutane sallah suke da daddare wata ta ce tun yanzu za ka tashi ai da saura da saura idan ruwanki wata yin ana ruwa ta ce kanka fita wata yin ana sanyi ta ce kanka fita a ina ruwanki ke ma tashi ma a yi kawai ta ciki sallah wala <laughs> zari ta tashi a yi sallah da bacci abin nan wallahi inda ya bacci ne akwai ranar yin baccin da mutum zai daɗe bai tashi ba kaga ranar na ka sa mutum cikin kabari wallahi mutum ya shiga uku sai ya yi ta nadama a kan ya yi aikin ma sai ya yi nadama ina ma da ya yi da yawa to wanda bai yi ba kwata-kwata ba ita bacci akwai ranar bacci hutu babu hutu a nan gidan dole ka dage ko kana jin daɗi ko baka jin daɗi ka yi wani aikin da zai taimake ka tsira lahira Kunda ya sha mun maimaita annabi imam ahmad a tambaye shi wai yaushe ne ranar da za a huta ya ce lokacin da ka yi takin farko a aljanna to ranar ne ranar hutu amma in dai nan gidan ne to ka saki jiki ka ce wai za ka yi ta huta wannan yin wannan hana ido mutum ya tashi da daddare ya sallan nan yana jin bacci ya bar wurin shimfiɗarsa yana son wurin nan da daɗin kwanciya ha min asbabil muhabbati muhabbatin lahilil abdi yana daga cikin abin da zai sa Allah ya so bawa wa ta'zimi sani'ihi da kuma girmama wannan aikin aikin nan babba ne fa fil hadith wato ya zo cikin hadisi yace ajiba rabbuna min rajulaini Allah tabaraka wa ta'ala ya yi sha'awa wasu mutane guda biyu sun burge shi Allah tabaraka wa ta'ala yana mamakin su mamaki na jin daɗi da ban sha'awa ga mutane guda biyu ya ce rajulun thara min wata'ihi wa lihafihi mutum ne ya zabura daga cikin wurin kwanciyarsa da mayafinsa mutum na kwance a shimfiɗarsa yana cikin mayafi ya lullube haba sai ya zabura wato min baini hibbihi wa ahlihi gashi kuma yana wajen wadda yake so cikin iyalinsa tare da iyalin yana kwance a cikin ɗaki cikin mayafi gashi wadda yake so iyalinsa ne malam kawai sai aka ga ya zabura daga cikin nan wurin ila sala ya koma ya fara sallah cikin dare fa yaqulu Allahu jalla wa ala sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce unzur ila abdi unzuru ila abdi sai ya ce mala'iku ku kalli bawan nan nawa fara min firashihi wa wata'ihi ya fito daga cikin shimfiɗarsa da inda yake kwanciya min baini hibbihi wa ahlihi yana take da yana abunan ɗin din matarsa yana tare da iyalinsa da canci yana kwance amma ya taso ila ya zo yana sallah ragabatan fi ma indi saboda yana wato kwaɗayin abin da ke hannuna wa shafaqatan ma indi da kuma tsoro yana yana begen abin da ke hannuna wato yana kwaɗayi yana bege na abin da ke hannun Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka wannan bawa yana burge Allah to kalli kuma aikin ai kaga mutum ba ta kai dole ka kwana tsaye ba amma dai ka tashi kayi ko raka biyu ne ko kayi raka hudu ka rufe da shafa'i da wuturi ai ka samu abin da ake magana ko karancin fasallar dare na raka biyu wasu ba suka ce karanci wuturi guda daya annabi sallallahu alaihi wasallam yana tashi da daddare yayi sallan yayi sallan sai an zo wutiri ya ce ma ummul na Aisha tashi ki wutiri ya Aisha yana nan gaba za ku gani so nike mu kai goma sai mu tsaya ko wa rajulun ghaza fi sabilillah haka nan mutumin da ya yaki ya tafi yaki fi sabilillah fa hazaban nas mutane suka watse gaba daya wa alima ma alaihi fil inhizam ya san kuma abin da ke ciki na rushewan an watse an bashi wa malahu lahu ya san abin da kuma in ya koma wajen yakin zai samu na masifa tunda an gudu ko ya gudu faraja sai ko shi ya koma duk da haka hatta uhri kadamu har aka zubar da jinin sa ya mutu aga wannan ai ba karami abu yayi ba fa yaqulu Allahu li malaikatihi sai Allah ya ce malaikunsa unzuru ila abdi ku kalli wannan bawan nawa raja raja'an fi ma indi ya koma saboda fatan abin da yake wuri na sannan wa shafaqatan mimma indi yana kwadayi yana so abin da ke abin nan dina yana kwadayin abin da ke wuri na hatta uhriqa ai damu abin nan su har abin nan aka zuba masa da jini ina fata abin nan ba yana fata yana tsoro yana bege yana kwadayi ga tsoron azaba ga fatan samun rahama ga tsoron azaba ga kuma abin nan ko saboda haka wannan shine a ga wannan abun nan tsoron da mutum yake ji game da Allah tabaraka ta'ala yana fatan samun rahama yana jin tsoron abin da ke wurin Allah na azaba wannan shine abun nan dinsu tsara yi kama bi nishadin wa himmatin wa ragabatin shine mutum ya tashi yana abin nan yana yana yana yana ya tashi da nishadi baya jin kasala yana jin himma yana kwaɗayin abin da za a samu fal awwalu ay hajara firashahu lillah kun ga na farko ya ƙaurace ma shimfiɗa shi ne saboda Allah wa athara Allah ta'ala ala mahabubi nafsihi ya fifita abin da Allah yake so akan abin da shi yake so wa qama yasuffu qadamaihi yusalli li rabbih ya tashi tsaye da kafafunsa yana sallah saboda Allah fa kana jazaohu jazaul khulud fi jannatin na'im saboda haka sakamakon shi ya zama sakamako na wanda zai dawwama cikin aljannan ni'ima كما قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون wannan ya maimaitu da yawa kala muhammad bin ka'ab al-qurazi wannan babban malami yana cewa innahum akhfaw amalan sun ɓoye wani aiki wa akhfa lahu lahum shi kuma Allah sai ɓoye ladarsu sai da suka hadu da Allah faqadimu ala Allahi faqarrat tilkal ayun sai suka zo wurin Allah tabaraka wa ta'ala sai waɗannan idanu suka yi murna suka ji daɗi Allah ka samu daga cikin wanda idanunsu za su yi murna don tsarkin sunayenka wa qala ibn al-qayyim rahimahullah ibn al-qayyim ya ce wa ta'ammal kaifa qabala ma akhfawhu min qiyam al-layli bil jaza'i alladhi akhfahu lahum mimma la ta'lamuhu nafsun yace ka kalli wannan karatu ka kalli wannan magana da aka ce yayin da suka ɓoye abin da suka ɓoye na ƙiyamun laili min ƙiyamin laili bil jaza wato wannan ay bil jaza'i alladhi akhfa lahum mimma la ta'lamuhu nafsun sai aka zo ta dalilin abin da su ma suka ɓoye sai aka basu sakamakon da su ma ba wata rai da ta sani aka ɓoye masu shi wa kaifa qabala khalaqahum wa khawfahum yadda kuma Allah ta wa ta'ala ya masu maganin wannan tsoronsu da firgicin da suke ji a rai ai ma ai watrabihum da yadda suke ruduwa suna cikin damuwa ala baghdajihim a wajen kwanciyar su da suke barin wajen shimfidan nan suna tsoro su tashi ina komo na ila salatin laili lokacin da suke tashi zuwa sallar dare bi qurratil ayuni fil janna Allah ya faranta masu idanunsu a aljanna da suka shiga aljanna Allah ka azurta mu da waɗannan ayyuka kuma Allah ka samu daga cikin wanda za su shiga aljanna dan tsarkin sunayenka hadha ar-rajulu alladhi thara min firashihi kunga wannan mutumin da ya zabura daga shimfidan sa min al-muttaqi yana daga cikin masu tsoron Allah ne alladhina qala Allah ta'ala anhum wanda Allah ya magana kansu ya ce kanu qalilan min al-layli ma yahja'un kwanciyar da suke a daddare akan shimfidan su yan kaɗan ne wa bil asahari hum yastaghfirun sannan lokacin asuba kuma suna neman Allah ya gafarta masu na takwas qiyamul laili huwa sharaful mu'min wa sababu rufatihi wa uluwi manzilatihi qiyamul layl idan mutum yana tsayuwa da daddare ya sallah namiji ne ko mace wannan shine dalilin da zai daga ma mutum matsayi Allah ya daga shi ta dalilin wannan wa uluwi manzilatihi da ɗaukakan matsayin mutum qad ya fil hadith an ruwaito anna jibril alaihi salatu wassalam jibril tsira da amincin Allah su tabbata gare shi kala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya Muhammad ya ce ya Muhammad sharaful mu'min ya ce darajar mumini qiyamul shi shine tsayuwa da daddare ya sallah wa izzuhu buwayarsa istignahu anin nas shine wadata daga barin mutane kyale mutane kayansu ita roƙon Allah tabaraka ta'ala ya azurta shi ya fito ko ƙur'an qur'an shine na tara fil a yi fi ƙiraatul ƙur'an fi gani layli ghanimatun azimatun karatun ƙur'ani da daddare lokacin da mutane ke bacci kai ka tashi ka rika karanta ƙur'ani kana sallah wannan wata ganima ce mai girma Allah ka azurta mu da wannan ganima ba ma yin wannan abu Allah ka samu fara yi mu rika yin wannan aiki mu rika yi komin kadancin shi mu zama dai mutu yana da wani kaso da daddare rashin samun wannan kason babban musiba ce mazan mu da matan mu la yuhrimuha la yuhramuha illa ghafil ba wanda za a haramta ma wannan sai wanda yake shagalalle wanda ya fi dabba lalacewa na kuna qur'ani ya gaya mana walaqad zara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal insi mun shuka an halitta wata halitta da yawa don saboda wutar jahannama daga cikin mutane da aljanu lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukata amma ba sa gane gaskiya ko an kwana gaya masu gaskiya ba sa ji walahum a'yunun la na biha suna da idanu kai kaje ka ce mashi na ce wannan abun a daina shi ana karatu kai ta kwasan littafi kana kawa magana da na so ma je kenan na mance kuma yau ma kana kara je ka in aje su daga can ko kuma ya tafi gida idan muna karatu kowa sai ya aje aikin shi ya dawo nan shine shine manufa abu je ba haka yi ina kallon shi ana ta karatu yana kwasan littattafai shi yana shanyawa yana in mutum yana so sai ya zo da wuri ya kai inda zai kai ya shanya ya baza abin shi can in an gama ya kwashe amma ana karatu mutum yana kwasan littattafai yana kawo wurin kasuwa me bambanta shi da saidawa sai da bambanci kuma rashin ba abu muhimmanci ne ni fa na maimaita maku na gaya muku komin kankantan yaro idan zai girma magana Allah ya girma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine babba a wurina komin girman mutum kuma idan dai har za a rika cewa Allah ya ce manzon Allah ya ce mutum ya rika wata harka daban to a wurina bai da girma kuma zan iya masa duk abin da za ku sha mamaki wallahi zan iya mutum gara in ne mai ya hushi ya daina zuwa saboda mu girmama wanda ya rena maganar manzon Allah kalli fa kunama fake harbin mu imamu na malik kunama tana ta gasa mai cizo sai da ta mai harbi goma sha na goma sha shida kunama na harbinsa amma bai motsa ba daga wurin nan don kada ya rena maganar manzon Allah aka gama aka ga gaba ɗaya ya yi gumi duk fuska shi ta koma ta na balarabe ya, ya rikida ya koma wani iri ka ce ya imam ana magana mun ga ka rikice ya ce kunama ce ya ɗaga aka ga kunama duk ta gaggasa mai cizo ko ina gaba ɗaya to baka tashi ba baka kawai bai ce in yi motsi ina maganan manzon Allah in motsa ku auna fa wannan magana ga imamul bukhari ya kabbarta sallah ta nafila zai yi ba ta farilla ba an gama ta farilla ya kabbarta nafila aka samu zirnako ya dinga gasa masa cizo ya dinga gasa masa cizo amma wallahi bai datsa karatun nan ba sai da aka gama ya ɗaga rigar shi duk gashi nan yayi alaman jini ko ina cizo wajen goma shi ma ce ya baka ya ce ya za a yi wata sura ya ɗauko bai zai iya datse ta ba irena magana Allah haba ya jama'a yau muka fara ta wannan magana ba fa za a ce ba a sani ba ne wani lokaci wani lokaci akwai reni a cikin abin ba sani ne mutum bai ba bai yiwuwa ana karanta maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ayoyi sai hadisi muke karanta nan sannan wani ya koma ya ta zirga zirgar shi in mai aiki ne wanda zai gyara wani abu wannan mun sani amma mutum ya dauki kaya rika kaiwa yana shanyawa kuma jiya ma fa an yi ina ne amma bata mana wa abin da muke muna ta jin daɗin mu ma mutum ya zo ya bata mana abu na tara wannan sallan man kama bi ashari ayin mun yi magana aya muke kawowa aka ce an shuka mutane da aljanu ga wutar jahannama saboda ga su da zukata ba sa fahimtar gaskiya ga su da idanu ba sa jin gaskiya walahum adhanun ga su da kunnuwa la yasma'una biha ba sa so su ji gaskiya ana gaya musu sai aka ce ulaika kal an'ami waɗannan ba su da bambanci da dabbobi na gida marasa hankali aka ce balhum adal kai sun mafi dabbobi bata sai aka ce ulaika humul ghafilun waɗannan su ne shagalallu to duk wanda bai so ya zama daga cikin shagalallu gashi nan an gaya mana a wani wurin aka ce duk wanda yake karanta ayoyi goma ko aya ɗari a yini ya kubuta gashi nan la ya harumuha illa ghafil yuhramuha ba wanda za a haramta ma wannan falala babba sai shagalalle fafil hadith ya zo cikin hadisi man kama bi ashari ayatin wanda duk ya tsayu da ayoyi goma ko lam yuqtab min al-ghafili duk wanda ya tsayu da daddare ya karanta karanci aya goma to ba za a rubuta shi daga cikin shagalallu ba yanzu da ma'a menene wahalan wannan ka kalli fa yanzu daga falaki zuwa nasi in ka karanta aya nawa ne daga falaki da nasi fa in ka hada goma sha ɗaya ne ba ko to duba dan kadai ba ka samu goma ba balle ka karanta qul huwallahu da falaki da nasi kai wajen goma sha nawa goma sha hudu sha biyar sha biyar aya sha biyar kenan to shi yasa a can wurin aka ce in ya tashi ma da daddare dan kai ya matsa ma iyalinsa sai ya ce ya Aisha tashiki ko wutiri ne shi kadai wutirin ma idan aka yi ka samu aya goma sha biyar ba mutum ya tsallaka daga can ba yanzu wannan akwai tsanani a cikin nan wani sai dai mu ce Allah ka sauƙaƙe mana yi babu wahala ga wanda Allah ya sauƙaƙe mawa shi ko wanda Allah bai sauƙaƙe mawa ba bai da za ka yi ma da shi to kun gani wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba min al wanda ya tsayi ko ya karanta aya ɗari cikin dare shi wannan za a sa shi cikin wanda suke masu kankan da kai ga Allah masu yawan bauta Allah kaniti aya ɗari to aya ɗari yanzu ka zo ka ɗauki kawai ka ɗauki amma da abasa da wannan zai ka gani aya nawa ka hada ka wuce ɗari ma waɗannan ukun kaɗai ka wuce ɗari to balle ka ɗauko daga alam tara kai fa zuwa nasi ɗauko daga nan ka gani nawa kai aya nawa ka samu amma shaidan ba zai bari ba sai mutum ya ta kwanciya kawai ta abun nan wa man kama bi alfi ayatin kutiba min al wanda ko yayi aya dubu a cikin dare ya tsayu da su to za a rubuta shi daga cikin muqantarin muqantarin sune wanda suke da wata irin dingime miyar lada da Allah kadai san iyakarta kuma daga ka dauko daga tabarakal ladhi ka taho har zuwa nasi sun ma wuce dubu daya ayoyin ku gwada ka gani ka karanta ka gani to kuma awa nawa za yi ko ba ka gani kuma ko baka iya ba da ka an ce maka ɗauko ƙur'anin ma ka kalla za mu gan shi nan gaba in sallar ƙiyamun lele za ka yi kana so ka karanta ayoyin ka samu da yawa kuma baka iya karanta da ƙura'anin ba da ka ka samu ka ɗauki ƙura'anin ka riƙa kallo kana karanta ga ƙur'ani a ƙura'ani ga ƙura'ani a waya ko ma nepa sun ɗauke wuta in a wayar ka ne in ka buɗo za ka yi karanta ko ka ce ba wani zai ce dan in tare kobai dan wani yana yaje to aka rabu kalla ai mutum sai ya tashi wata ran zai karatun ba wuta to waya fa kada kowa nan na da waya in dai mutum shi ya kawo kan shi nan wurin to yana da waya ko ba haka bane ko ai caji ku gani Allah gobro eh in dai mutum shi ya kawo kan shi ka gane abin da nake nufi da shi ya kawo kan shi na nufin ba yan ƙananan yara wanda aka zo da su ba yan ƙananan yara ba su da ita amma wanda ya zo da kan shi nan suna da ita wasu kuma in ba su da ita ma ai sun haddace a islamiyya sun haddace surorin a sai su karanta ba to da mu dage irin waɗannan abubuwan mu daina wasa da su al-muqantirin ay ashabil ujuril azima sune wanda za a ba manya manyan lada ma'khudhun min al-qanatir an samo shi ne daga qanatir wa huwa al-malul kathir shine dukiya mai yawa to nan lada mai yawa za a ba mutum wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wata rana manzon Allah ya ce ayuhibbu li ashabihi ya ce masahabbansa ayuhibbu ahadukum idza raja ila ahad alihi an yajida fihi thalatha khalifatin izamin simanin ha ce yanzu ɗayan ku yana so kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafifici wanda iya karantawa ana zaune da sahabbansa ce yanzu a cikin ku nan akwai wanda yake so in ya koma gida ya samu an kawo mai raƙuma guda uku ɗirka-ɗirka masu ciki a gida kawai an kawo mai kyauta kamar yanzu alan guburu a ce maka kana so idan ka koma gida ka tara an aje maka manya-manyan jib ɗin nan 2020 guda uku mutum zai haukace ma ya gani ko <laughs> yauwa zai mutum ya ce ya gode ko to haka ya tambaye su a wancan lokacin don wannan lokacin raƙuma mai ciki wadda take manya-manya kamar da haka za a kwatanta su kana so yanzu ka koma gida ka tara an aje maka manya-manyan jif jif din nan na zamani na 2020 ko 21 ma za a ce yanzu ko 22 ɗirka ɗirka latest model an aje ma guda uku a kowar gida an ba da makulli mata ka taba ka yin ka zo kawai da ka zo a ce maka ga sako an kawo ma waye kawo ta ce bata sani ba an dai ba da makulli an ce baka amma duk guda uku nan naka ne kana so kalu na'am sahabbai suka ce muna so ya rasu lalla, fa thalathu ayatin yaqra'u bihinna hadukun fi salatihi khairun lahu min kalifatin khalifatin simani ya yace to ku ji ayoyi uku da mutum zai karanta a cikin sallah aya uku idan mutum ya karanta su a cikin sallah ya tashi yayi kabbara yayi kabbara ya karanta aya uku a sallah tafi a bashi waɗannan abun guda uku malam Allah ne ba mu sani ba kawai masifa kenan dan in an tambaya menene ciyon da ke hana min abun nan shine kawai ciyon ba mu san Allah ba tunda in mun tabbatar Allah yana da wannan abun kuma zai bada ba komi bane wurinsa ba wanda zai ce yau kuma motocin nan yanzu kowace ɗaya miliyan nawa take a ce ma za a je kaddara ma a ce ma miliyan ashirin ashirin mu tsaya nan ma hamsin ma za a ce ko to hamsin hamsin yanzu a ce ma yau za ka tashi saboda ka karanta aya uku malam sani a ce yau ka karanta aya uku za ka je gida ka tarar da miliyan 150 a gida akwai ranar da ba za ka karanta su ba a nafila to amma kun gama mai kuma ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka karanta aya uku a cikin sallah ya fi a baka waɗannan abin waɗannan raƙunan masu ciki khalifatun kun gansu na alhawamil min al-ibli kenan masu ciki daga raƙuma su lokacin ba dukiyar da suka wuce suke kallo mai girma ba zinariya da azurfa ba kamar waɗannan na goma na ƙarshe qiyamul layl bil qur'an min akbarin ni'am yace tsayuwa da daddare mutum ya rika karanta qur'ani suna daga cikin ko yana daga cikin mafi girman ni'ima allati bagi an yatanafasa fiha al muslimun wanda ya kamata musulmi su tsere a ciki su rige-rige kowa yana so ya samu wa ya ai wayo ko wayo batu alaiha ashabuha kuma shine wanda in sun an ga mutum ya ga wasu na yi ya rika kishi shi ma yana fatan Allah ya sa ya wannan asalin gifta kamar hasada ne amma wannan gifta mai kyau ce wajen son alkhairi kaga mutum na alkhairi ka so shi fil la hasada illa ne. babu maganan hasada sai ga abu biyu wanda zaka ga mutum da shi kai ma kai burin Allah ya sa ka zama irin shi rajulun atahu Allahul Qur'an Fahuwa ya komo bihi ana an laili wa ana an naha mutumin da Allah ya azurta shi da ƙur'ani, yana yin sallah da shi ya tsayu da shi a sashen dare da rana ko yaushe ya ɗau ƙur'ani yana sallah ta karantawa wa rajulun atahu Allahu malan da mutumin da Allah ta baraka wata ala ya ba shi dukiya Fahuwa huwa yunfiquhu ana al laili wa ana an naha shi ma yana ciyar da dukiyar nan a tsakiyar dare da rana Walmuradu nan bil hasadi huna al shine so mutum shi ma ya samu bi an yatamanna mithlan ni'ma allati ai ala ghairihi shine mutum yayi gurin ni'ima irin wanda aka ba dan uwan shi shi ma ya fatan a samu min ghairi zawaliha an sahibiha ba tare da wai yana gurin ta wancan shi ya kwace ba ko ai wani abu shi ma ya samu wa hadha mustahabbun fi ta'ati wannan ana son mutum ya wannan wajen da'a ya rika gurin shi ma ya kamo wani fal ma'ana la ai ay mustahabbatan illa fi hataini alkhaslataini wa fi wa ma fi ma'naha babu wata gibda wadda ake so mutum yayi sai a waɗannan abubuwa guda biyu da abin da ya kama da su to na tafi bi hada mu tsaya nan kusan littafin ne yana da dan yawa mu cinye shi ne shi yasa na tsawai in ba ka bada sai mu tsaya baya baya amma dai mu tsaya nan yanzu mun yi sha ɗaya insha Allah tabaraka wa ta'ala ga ila kwana uku hudu sai mu gama sai mu ɗau ɗayan kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala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 وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن تراض عنا واحفرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة